daga nan tehran radio voh hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات masu raro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mura wannan lokaci a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye na da kullum waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau shiri ne dai wanda ke waiwaye kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare wanda shi kuwa ki baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum sai kuma shirin nan na amsoshin fikihu kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurari za su kasance da mu daga farkon su har zuwa har ƙarshe. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti uku, zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku, zuwa 6 da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi tashin asuba lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. falasɗinawa sun janye shingaye da jami'an tsaron isra'ila suka sanya a kofar masallacin kudus sarkin ƙasar qatar ya jaddada wajibcin ƙara faɗaɗa ayyukan haɗin gwiwa tsakanin ƙasarsa da kuma iran kalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu a wani sabon rikicin siyasa da ya barke a ƙasar somaliya yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake falasdinawa sun janye shingaye da jami'an tsaron isra'ila suka saka a kofar amud ta shiga masallacin kudus tashar almaidin ta bayar da rahoton cewa ban kwashe tsawon kwanaki ana kai ruwa rana tsakanin falasdinawa mazauna birnin kudus da kuma jami'an tsaron isra'ila waɗanda suka killace masallacin a ƙasa mai alfarma a jiya jami'an tsaron gwamnatin yahudawan sun bar wuraren da suka ja daga a nasu ɓangaren falasdinawa musamman ɗaruruwan matasa daga cikinsu da suke wurin sun janye dukkanin shangaye da jami'an tsaron isra'ila suka ajiye a kofar masallacin tare da shiga cikin masallacin da kuma gudanar da salloli kamar yadda aka saba wannan da yana zuwa ne bayan kwashe tsawon kwanaki tun daga farkon watan ramadan mai alfarma inda yahudawa masu tsawon ra'ayi suna tsokanar musulmi tare da kai farmaki a kansu a cikin masallacin kamar yadda kuma jami'an tsaron gwamnatin isra'ila suke ba su cikakkiyar kariya domin hana falasinawa mayar da martani a kansu wannan lamari da ya fuskanci kakkausan martani daga al'ummomin larabawa daga kasashe daban-daban tare da yantar da allah wadai da sarakuna game da shugabannin wasu kasashen larabawan waɗanda suka kulla alaƙa da isra'ila a lokutan baya-bayan nan a daidai lokacin da take keta alfarmar wurare masu tsarki na musulmi da ke birnin kudus da kuma cin zarafin al'ummar falasɗinu sarkin kasar qatar ya jaddada mahimmancin da ke tattare da kara ƙarfafa da kuma faɗaɗa ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin ƙasarsa da kuma ƙasar iran sarkin ƙasar ta qatar tamim bin hamad bin khalifa al thani ya bayyana hakan ne a daren jiya a lokacin da ke ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif wanda ya fara gudanar da wata ziyara aiki a yammacin jiya lahadi a birnin doha fadar mulkin ƙasar ta qatar tamim bin hamad ya ce duk da irin kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin iran da qatar amma ya zama wajibi bangarorin biyu su ƙara faɗaɗa fagagen ayyukan su na haɗin gwiwa zirif da sarkin na qatar da san tattauna akan batutuwa waɗanda suka shafi alaƙar ƙasashen da kuma sauran batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da wasu batutuwan na ƙasa da ƙasa inda sarkin na qatar ya bayar da saƙo na musamman ga ministan harkokin wajen ta iran domin mika shiga shugaba ruhani na ƙasar iran zarif yana ci gaba da gudanar da ziyarar tasa a kasar qatar inda yake ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar waɗanda suka hada da takwaransa ministan harkokin wajen kasar ta qatar gami da sauran jami'ai a bangarori na harkokin kasuwanci da tattalin arziki da kuma saka hannayen jari yanzu haka dai iran da qatar sun kafa wani kwamiti wanda yake kula da bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arziki a tsakanin ƙasashen biyu wanda gudanar da zama na farko a kwanakin baya a birnin isfahan na iran inda yanzu ake shirin gudanar da zama na biyu a birnin doha fadar mulkin kasar ta qatar ta jama'a masu harari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran akalla mutane hudu ne aka tabbatar da mutuwar su a kasar somaliya biyo bayan wani rikicin siyasa da ya barke a kasar sakamakon sake dage lokutan gudanar da zaɓuka tashar arci ta bayar da rahoton cewa an yi harbe-harben bindigogi a jiya a birnin mogadishu fadar mulkin kasar ta somaliya biyo bayan sanarwar da aka bayar ta sake ɗage lokacin gudanar da zaɓuka a ƙasar magoya bayan manyan 'yan siyasar ƙasar ne dai suka yi harbe-harbe a tsakaninsu lamarin da mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a birnin magadishu ya ce ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu da kuma jikatar wasu shugaban ƙasar somaliya muhammad abdallah farjamu ya sanar da ƙara wa kansa shekaru biyu akan kujerar shugabancin ƙasar ta somaliya inda ya mika batun ga majalisar wakilai kuma ta amince da hakan yayin da ya kewaye majalisar dattijai ba tare da ya nemi izinin ta ba wani mataki da ya fuskanci kakkausan martani daga bangarori na adawa kamar da kuma su bangarori na kasashen ketare suka yi allah da hakan da gaske kuwa har da kungiyar tarayyar turai wadda ta bayyana hakan da cewa mataki ne wanda zai kara dagula lamurra a kasar ta somalia tun a ranar 8 ga watan fabrairun da ya gabata ne dai wa'adin mulkin muhammad abdullah farjamu ke kawo ƙarshe amma saboda kasa shirya gudanar da zabuka ya ci gaba da kasancewa a kan kujerar shugabancin kasar ta somaliya ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya bayyana cewa kasarsa ba ta shakkun mayar da martani a kan kowace irin tsokana daga bangaren kasar amurka tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa a wata zantawa da ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sergei lavrov ya jaddada cewa babu wata ta baba akan martanin rasha akan duk wani mataki na tsokana daga bangaren amurka ya ci gaba da cewa a kowane lokaci rashan tana fifita daukar matakai na diplomasiya wajen warware batutuwa da dama da suka shafi siyasar kasa da kasa maimakon nuna karfi ko tare da jijiyoyin waya amma kuma hakan a cewar cewarsa baya nufin cewa rashan za ta zura ido akan duk wani mataki na tsokana a kanta dangane da bukatar da shugaban kasar amurka joe biden ya gabatar ga kasar ta rasha ta neman a shirya wata ganawa ta musamman tsakaninsa da shugaban kasar rashan vladimir putin minista harkokin wajen kasar ta rasha bayyana cewa ba su da wata matsala akan hakan kuma yanzu haka shi da kansa ne ma yake bin kadin wannan lamari dangantaka tsakanin amurka da rasha da ta kara yin tsami ne tun banda joe biden ya karbi shugabancin kasar ta amurka inda yake kallon rasha a matsayin kasa da take a matsayin babbar barazana ga amurka musamman ma zargin da 'yan jam'iyyar democrat masu mulki suke yi a kan cewa rasha ta yi kutse a cikin harkokin zaben kasar ta amurka to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Shiri da ke tattaunawa ko kuma nazari kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yan fashin baki dangane da yadda ake kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. Shirin namu yau da Allah zai dubi ne akan farmakin da Yahudawan Sahiyoniya suka kaddamar akan musulmi Falasinawa da suke birnin Kudus a daidai lokacin da ake gudanar da azumin watan ramadan mai alfarma kuma ɗaukar matakai na hana musulmi gudanar da ayyukan ibada a cikin masallacin kudus wanda shine abin da shirin zai dubi a kansa da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan wannan mataki da isra'ila ta ɗauka da fatan masu saurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. a cikin 'yan kwanakin nan ne dai yahudawan sahiyoniya masu tsatsauran ra'ayi suka kaddamar da farmaki a kan musulmi da suke gudanar da aikin ibada a masallacin kudus mai alfarma kamar da kuma lamarin nasu bai tsaya a nan ba sun ci gaba da ɗaukar matakai na tsokana a kan falasɗinawa da suke cikin birnin kudus da wasu unguwannin yahudawan suka afka a kan falasɗinawa tare da lakaɗawa wasu daga cikinsu duka da kuma jikkata wasu da kuma wasu yahudawan suke ɗauke da kwalaye da suke rera taken cewa mutuwa a kan larabawa wannan lamari dai ya fusata al'ummar falasɗinawa mazauna yankunan birnin kudus da sauran sassa na falasɗinu inda tun daga wannan lokacin ne dai al'ummar falasɗinu ta fara ɗaukar matakai na ƙalubalantar wannan mataki na yahudawan sahuniya kan 'yan uwansu mazauna birnin Kudus. Musamman ma ganin cewa dukkanin wanda lamari yana faruwa ne tare da cikakken goyon baya da kuma bayar da kariya ta musamman da jami'an tsaron gwamnatin Yahudawan Isra'ila ke yi ga Yahudawa masu tsoron ra'ayi. Gwamnatin Yahudawan Isra'ilan ta ɗauki matakai daga bisani na hana gudanar da ayyukan ibada a cikin masallacin a hukumance daga ciki har da matakai na takura gudanar da sallar juma'a da tun a wancan mako da ya gabata sojojin yahudawan isra'ila game da sauran jami'an tsaro suka girke shangaye da suke hana falasɗinawa zuwa isa wannan masallaci wanda kuma hakan bai hana dubban falasɗinawa isa cikin masallacin da gudanar da sallah ba bayan haka kuma isra'ila ta ɗauki wani mataki wanda yake a matsayin tsokana ga falasɗinawa shine na rufe babbar kofar nan ta babul amud da ke masallacin kudus inda ranar asabar da ta gabata bayan rufe wannan kofa Falasɗinawa da dama suka yi sallah a waje Falasɗinawa da dama suka yi salloli na magriba da isha'i da kuma sallar tarawihi a waje da kuma bayan kammala sallah din ne ba da jamawa ba jami'an tsaron isra'ila da aka girke a wurin suka fara an taya masu hayaki mai sanya hawaye a cikin harabar masallacin kudus wanda hakan ya yi sandiyar jikatar wasu da dama bayan hau kuma jami'an tsaron isra'ila sun kame falasinawa fiye da 100 a lokacin kashigarin ranar jiya lahadi falasinawa da dama sun fito a kan tituna domin nuna rashin amincewa da irin waɗannan matakai da gwamnatin isra'ila take ɗauka a kansu tare da yin kira ga sauran al'ummomin duniya da su taka wa isra'ila birki a kan irin waɗannan matakai na wuce gona da iri da take ɗauka a kan wurare masu tsarki na musulmi da kuma na mabiya addinin kirista a cikin birnin na Kudus. tun bayan faruwar wannan lamari dai wanda ya fara a cikin makon da ya gabata sauran falasinawa da suke yankunan zirin gaza nablus bethlehem da kuma yankunan gabar yammacin kogin jordan da ramallah suka fara gudanar da zanga-zanga ta yin allah wadai kuma nuna cikakken goyon bayansu ga 'yan uwansu mazauna birnin Kudus. A nasu bangaren kungiyoyin Falasɗinawa 'yan gwagwarmaya da hakan ya hada da kungiyar Hamas da jihadil Islami da dai sauran kungiyoyi da suke yankin zirin Gaza su mayar da nasu martanin ne ta hanyar harba makamar roka akan wasu yankunan yahudawan isra'ilan da suke kusa da zirin gaza wanda hakan ya sa yahudawan a cikin mummunan zillumi saboda rashin abin da saboda rashin sanin abin da hakan ka iya haifarwa musamman ma ganin cewa wasu daga cikin yankunan da makaman rokan kungiyoyin gwagwarmayar palestinawan suka fada an samu bullar gobara wanda hakan ya sa fiye da yahudawan isra'ila miliyan ɗaya suka tsere zuwa wuraren da aka tanadar masu na ƙarƙashin ƙasa domin tsira da rayukansu tashar talabijin ta goma sha biyu ta isra'ila ta ba da rahoto wanda yake cewa wannan lamari dai ya jawo mummunan saɓani a tsakanin manyan jami'an gwamnatin yahudawan isra'ilan da kuma ɓangaren jami'an tsaro inda wasu daga suke suke ganin cewa ya zama wajibi a ɗauki matakai na mayar da martani musamman akan yankin zirin gaza bayan da aka harba makaman roka akan yankunan yahudawan isra'ila musamman ma matsugunan yahudawa waɗanda ba su da tazara mai nisa daga yankin zirin gazan yadda kuma wasu suke ganin cewa wannan mataki zai kara azazzala lamarin ne tare da mayar da hannun agogo baya a daidai lokacin da wasu daga cikin yahudawan suke ganin cewa ɗaukar duk wani mataki wanda zai kara tsananta abin da yake faruwa tsakanin yahudawan da kuma falastinawa to hakan ba maslaha ce ga isra'ilan ba domin kuwa isra'ilan a halin yanzu bata shirya ɗaukar matakai na kare kanta daga abin da zai iya biyo baya ba matakar dai ta ɗauki matakai na ƙara azuzuta wutar wannan rikici dukkanin wannan yana zowa ne 'yan kwanaki bayan tarwatsa wani wurin kera makamai masu lizami na isra'ila da kuma harba wani makami mai lizami da aka yi daga kasar syria wanda ya sauka a kusa da babbar cibiyar nukiliya ta isra'ila da take yankin demona wanda kuma ministan yakin isra'ilan bani gat ya bayyana cewa ko shakka babu isra'ila a halin yanzu ta shiga cikin mawuyacin hali bayan da ta tabbatar da cewa makamanta na kariya ba za su iya bayar ta kariyar da take bukata ba domin kuwa wannan shine karo na farko a tarihin isra'ila tun bayan kafata da aka harba wani makami mai linzami wanda ya sauka a kusa da babbar tashar ta ta nukiliya wanda hakan ke nuni da gagaramin hadarin da isra'ilan take fuskanta ta fuskacin raunin makamanta na kariya duk da cewa dai isra'ilan ta dora alhakin abin da ya faru in tarwatsa cibiyarta ta kera makaman nukiliya da kuma harin da aka kai a wani shekare da makami mai lizami wanda ya fito da kasar siriya akan kasar iran to amma wasu da dama daga cikin masu bin lamurra a isra'ilan suna ganin cewa wannan babbar gazawa ce daga bangaren gwamnati da kuma jami'an sojin kuma dora alhakin akan akan iran ba zai taba wanke su daga gazawar da suka nuna a fili wajen kare isra'ila da kuma yahudawa da suke zaune a cikin isra'ilan ba sakamakon waɗannan dukkanin abubuwa da suke faruwa rikicin da isra'ilan ta tsokano a birnin kudus wanda yake neman ya mamaye dukkanin yankunan falasɗinawa da kuma farmakin da isra'ilan ta fuskanta a babbar cibiyarta ta kera makaman nukiliya da kuma tarwatsa cibiyar da take kera makamai masu lizami wannan ya sanya ziyarar da aka shirya gudanarwa ta manyan jami'an sojin isra'ilan da kuma jami'an leken asiri zuwa amurka a jiya lahadi aka dakatar da ita sakamakon rashin sanin abin da ka iya kai ya komo a isra'ilan da ƙarshe dai duk da irin waɗannan matakai da isra'ila ta ɗauka musamman ma na killace masallacin kudus mai alfarma da kuma kafa shangaye a ƙofar babul amud da hana falasɗinawa shiga cikin masallacin kudus domin gudanar da sallolinsu na yau da kullum amma sakamakon tsayin daka da dubban falasɗinawa suka yi a gaban sojojin isra'ila da kuma sauran jami'an tsaro wannan ya sa ala tilas a daren jiya lahadi jami'an tsaron isra'ilan sun janye daga wuraren da suka girke motoci masu sulke da kuma shingayen da suka saka a gefen masallacin kudus mai alfarma wanda hakan ya baiwa falastinawan damar janye dukkanin shingayen da jami'an tsaron isra'ila suka saka a gefen masallacin kudus wanda kuma ake kallon hakan a matsayin wata babbar nasara ga falastinawan da kuma jajircewa da tsayin dakan da suka yi wajen neman haƙoƙinsu da kuma kin miƙa wuya ga manufofin isra'ila na danniya da kuma haramta masu haƙoƙinsu na zamantakewa da kuma na addini to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi dai ya riga ya riske mu dole ana kamata mu ja da zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Tumarila shirin duniyar mu a yau kenan tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Don su kuma sai a gyara zama domin kwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na VOH Hausa barkan mu da warhaka mai magana da wajen daga jamhuriyar Nijar. ni ra'ayina a yau zai tafi ne dangance da hare-haren da aka matsa a arewacin najeriya yan kwanakin nan wanda an kashe rayuka bila adadin kiran mu dai koyaushe zuwa ga hukumomi shine su yi tsoron allah su samu abin da ya rataya a kansu na kare haƙƙin talakawansu a ko'ina suke idan aka taɓa wani a wani bangare na najeriya za mu ga shugabanni musamman shugaban ƙasa ya magana amma wani bangare aka taɓa kuma sai mu ji shiru abin kamar ba shugaba a ƙasa wannan gaskiya abin yana bata mana rai ba ma jin daɗin irin wannan da fatan shugaban najeriya zai ɗauki 'yan najeriya duka assalamu alaikum biyoshi hausa radio iran mai magana abba ma'amidun baram daga difa a jamhuriyar niger karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya a yau zan mika ta'aziyya na ga 'yan kasan shadi mun yi rashi babba rasuwan idris da shugaban kasan shadi akwai daga ya yi kishin kasan shi sosai allah ya sa kun ya hutawa ne muna mika ta'aziyyar mu ga iyalan Idris Dabi gwarzon Afirka mun yi rashi babba mun yi rashi babba mun yi takaici sosai wallahi mai magana Abba Ma'amidun Baram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar guduma da mazauni kasar Libya. Assalamu alaikum tasha Hausa na gidan radio Iran wato radio mai albarka kenan muna muku fatan alheri muna jinjina mu kuna tare da Banzema wanne wanda yake daga nan a Agadez jamhuriyar Nijar kenan. Mai gaskiya ya kwanan ga abin da ke da mu ga wata nan mai alfarma amma kuma fi su billahi matsalar ruwa ruwa a gyara wanga wata ne wanda sai da ruwa amma ga ko unguwan da sai ai kwana uku ba su da ruwa fi sibidillahi suna cewa gyara suke gyara suke kamo ba mu ga amfanin gyaran ba fa har yanzu mu ga amfani ba talaka ga a kasa tunda an ce gyara ake a kasa amma ko da shi ka tashi babu ruwa ko da shi aka ga unguwa gobe ga unguwa za a yi da ruwa ma wani dala hamsin yake budar guda na ruwa dala hamsin ake sai da shi a taimaka ma talakawa Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana ya Yakubu Digawa ita su jihar Bauchi ina fatan Allah ya haɗa da kan dukkanin al'ummar ƙasar chadi da fatan allah ya kawo musu zaman lafiya ya haɗa kan dukkanin al'ummar ƙasar na gode rediyo boh tehran mai magana ilyasu yakubu digawa ita su jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen hausa na bh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu na ma'aikatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar zan ta albarkacin baki na ne a dangance da wasu matsaloli da suke shahin jihar da magaram matsala ta ruwa kamar ka gani jihar da magaram kowa da ruwa ya santa amma kuma akwai ruwa cikin shekarun nan amma kuma sai watan azumi na ramadan ya kama ake kuntata mutane ta hanyar yi musu kofir na cire ruwa to hakikanin gaskiya wannan wani alaki ne daban kuma muna kira ga magabata na jihar da magaranar da yaunin ruwa ya rataya a wuyansu don allah da annabi su kyautata wa junansu kuma wannan ba abu ne wanda za a rike ga cewar harkar siyasa ce harka ta ruwa ita ce harka mafi mafi gaba a cikin kowane lamari na rayuwa saboda ruwa shi da shi za a yi komi kenan ku bai kamata ba yau a ce ana yi wa mutane harka kamar siyasa da ruwan da za su sha na gode biyar magana isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar nijar na daga nan birni mai ku tashi lahiya. Assalamu alaikum sajin Hausa na gidan rediyon Tahiran mai magana Muhammad murba masho daga nan karamar hukumar Fune a jihar Yobe Najeriya. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna mika sakon ta'aziyar mu ga al'umma kasar Shadi da ma al'umma Afirka baki da domin abin ya fi karfin a ce kasar Shadi kadai domin gaskiya al'umma Afirka sun yi babba da Akan yadda aka gani bayan Idris Deby a fagen dagan yaƙi to gaskiya shugaban shugabannin afirka domin gaskiya irinsa zai wuya domin babban bango ne ya faɗi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ubangiji allah ci kansa da rahama allah ya samu tuwa hutu a gare shi kuma allah ya muna addu'ar allah ya ta mana irin su a ƙasashen mu na afirka mai magana muhammad direba murgo mashi karamar hukumar na jihar yobe assalamu alaikum radio biyu taron wani musulunci na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura na shigo na fili domin in mika ta'aziyya ta ga rabin da 'yan kasar caji suka yi na president jiras baby allah ubangiji ya ji kanshi allah ya gabarta musu allah ya kan musulmi muna ba duka 'yan kasar caji da ma afirka gaba ki daya ta zai wannan gwarzo kuma allah ba iyalan shakuri kuma allah ubangiji ya sa an cika da imani kuma muna addu'a da duka musulmi allah ka ji kansu shi duniya dama wani sun fana dama duk abin da ka gani insha allah ana kwana na tashi wata ran kai ne wata ran ba kai ne sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ne ya shiga musulmi ga baki daya ina wa kowa fatan alkhairi Allah wani ya tashi mu lafiya sunana shugaba Iliya mai kanti shayi assalamu alaikum sashen hausa na voh hausa barkanmu da haka mai magana lawali andu daga niamey nijar ba abin za mu ci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangance da wannan babbar rashin da kasar chad ta yi ko in ce kasashen mu na afirka ta yamma a gaskiya wani babban bango ya faɗi wajen gwagwarmaya da yaƙi irin na sunkuru wanda gaskiya dole a ce kasar chad ta yi zarra a wannan waje kuma an samu wannan ne ta hoɓasa shi wannan marigayi idrisa debi allah dai ya kamuna kwanciyar hankali a kasashen ƙasashenmu musamman a nan yankin sahara allah kuma ya ba su wanda zai fi shi gwarzantaka da kuma tsamo mu daga cikin halin da suka shiga na ta'addanci da tawaye da sauransu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis firezi ne na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar eh, zan yi amfani da wannan da dama da farko ya isar da sakon ta'aziyyata ga 'yan uwa 'yan kasar chadi dangance da wannan rishi da suka yi na mai girma shugaba idris david itinu muna taya su shimami da wannan babban rishi da aka yi kuma ina taya duka daukacin afirka saboda ba 'yan chadi ne ba su kai rishi wannan na idris david duka afirka ce ta yi rishi ga wannan gwarzon shugaba wanda eh, chadi da duniya da afirka ba za su taba manta da irin shi ba wanda ya mutu a cikin kare kasashe a cikin kare mutuncin kasashe da kare 'yan kasashe Allah ya shiga shi da rahama Allah ya gafarta mashi ku tashi lafiya daga mai sauraron ku ya tsaga da To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. kamar sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin sa na safe hassan barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci to yanzu kuma ga dr mubarak dauke da shirin nasa na amsoshin fikiho amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu mu kuma cikin yarda Allah mu kutsa mu nemo muku ainihin amsoshi dangane da waɗannan tambayoyi da kuke turo mana To yau ma dai kamar kullum ga waɗansu tambayoyi a gabana wanda cikin yarda Allah za mu amsa ainihin waɗannan tambayoyi. Wannan bawan Allah tambaya yake yi yake cewa Assalamu alaikum filin amsoshin fikihu. Tambaya ta dangane da fitsari a tsaye yaya al'amuran fitsari a tsaye yake a fikihun musulunci. Na gode. to wannan bawan allah wannan tambaya ce mai muhimmanci dangane da al'amura da suka shafi hukuncin fikihu yake so ya gani ko kuma hukunci dangane da al'amura na musulunci dangane da yin fitsari a tsaye to malaman fikihu a cikin al'amura na fatawarsu abin da suke nunawa gaba ɗayan wani abu da ya shafi fitsari a tsaye makaruhi ne wato sun sa shi a cikin karaha ne ko kuma karahiya ne cewa abu ne wanda yake abin ki wato ke ba a sa shi bangaren haramun ba ba kuma a ce mubahi ko halal ko mutlakan aka shiru ba a sai aka ce makaruhi wato abu ne wanda idan mutum makaruhi shine kamar in kai ana harararka ba a ce kul karka yi ba ba a ce kuma je ka yi ba sai kai amma kuma kamar ana hararar mutumin da yake kaga harara ai shi kansa akwai dan wani abu a ciki to shine makaruhi to amma akwai wasu al'amura musamman aka yi la'akari da samari na wannan lokaci masu sa wando matsatse ga ainihin t-shirt ko kuma ana sauri za a je wani guri a zo a wasa guri a yi fitsarin nan a tsaye ana gaggawa to fitsari a tsayen ma da aka ce makaruhi sai fa idan har ya kasance an kula da cewa bai wa mutum a wando ba sannan ya yi tsarki irin tsarki yadda ko da nan gaban ya je gaba zai iya yin alwala ya sallah ba wai haka kurin ka zo kana tafiya ka zo daidai wani guri ka tsaya ka ce za ka yi tsaya ka yi fitsari ka ɗauko a tsayin nan kir ka yi fitsarinka ya tsallan maka a wando ko kuma akan wata abu ko kuma wani abu wanda yake tsandauri kana yi yana tsallo maka yana tsallowa akan ka ko kuma ka yi ka gama ka mayar da wandon ka sha sannan ya ta ɗigowa a cikin wandan ka sannan can gaba kuma ka je ka ce za ka yi sallah to in irin wannan ya faru ai ga zancen makaruhi ma ya kasance ma ba ba shine hukuncin ba kenan zai zama haramun mutum ya kasance ya yi fitsari bai tsaya ya tsarki ba ya zo ya daddiga masa a wando to wannan wandon da ya daddiga yaya za ka je kai sallah a kai kaga ya zama matsala kenan to saboda haka mafi alheri shine mutum ya kiyaye kada ya kasance ya sa kansa a cikin irin wannan yanayi in har ma ya zama dole bayan da za a yana cikin wani halin da yana ganin cewa zai fitsari a tsaye din to yayi amma dai ya san ya aikata makaruhi sannan ya ƙoƙarin kula da cewa wannan fitsarin kada ya ɗigar masa kada ya tsallar masa kada kuma ya bar wani abu nasa ya ci gaba da ainihin ɗiga a cikin wandonsa ko da bayan ya gama fitsari ɗin wannan a takaice Ah, ita ce amsar wannan tambaya insha Allah wannan baiwar Allah take cewa assalamu alaikum filin fikihu ko kuma ni mace ce wadda shekarar da ta gabata bayan sha shida ga sha'aban Allah ya sa na sami haihuwa saboda haka sai kasance azumi da ya shigo na waccan shekarar ba gaba ɗayansa na yi ba ina da ramuwar azumi a kaina to yanzu kuma gashi Allah ya kawo mu wani wata na sha'aban kuma wancan da ake bi na azumin ban iya rama shi ba to yaya kuma in har ban rama ba wannan Oh, ramadan din ya shigo yaya zan yi kenan al'amari irin wannan musamman da kike zancen haihuwa ga shayarwa mun san dai musulunci ya ba ku kuma ta dama sau da dama wasu abubuwa azumin nan za ku iya sha saboda waɗansu abubuwa da suka shafi shayarwa da dai abubuwan da suke nan to amma ba yana nufin cewa bayan azumin ya wuce musamman yanzu kina zancen shekara guda a ci wai har yanzu ba a rama wannan azumin da kika sha ba ko da dai baki ba gaya mana guda nawa bane azumin da kika sha din ko ba dai guda nawa ne ai kamata yayi kafin wani ramadan din ki yi kokari ki ga cewa kin biya wannan azumin da ake binki to saboda haka wannan tambayar da kike tun da yanzu haka a yau din nan ba mu yi nisa cancan can ba ina ganin kamar ah, sha'aban ne yanzu muke ciki sha'aban din nan a yau din nan dududu ban fi goma ko sha ɗaya ga sha'aban ba to abin da ya kamata shine ki yi ƙoƙari ki ga cewa lallai kafin wannan watan ramadan din nan mai zuwa azumin da yake wuyan ki din nan kin biya shi tunda dai ba wani abu ne yanzu yake ainihin hana kin azumi ba in da wancan lokacin akwai al'amura na haihuwa da sauransu to har zuwa yanzu wannan lokaci kamar yadda kika faɗa yanzu shekara ɗaya kenan ai akwai wasu lokutan dai da kike da dama za ki iya rama waɗannan ranaku da kika sha wannan azumi din to mafi girman al'amari shine ki yi ƙoƙari ki ga cewa lallai kafin ramadan din nan ya zo kin yi waɗannan azumuzuma kwanakin da kika sha din nan kin rama su wannan shine mafi alheri gare ki musamman a irin wannan lokacin da muke ciki akwai abubuwa na hutu kina gida a zaune sahur zaki yi ki yi sahur wanda yake mai muhimmancin da zai ba wa ɗanki maman da zai sha kina zaune ba wani guri za ki dinga fita ba kina nan kuma mutum ina azumi dan huta ya dan yi bacci ya dan farka ya sallolinsa ya abubuwa nan da nan lokaci yake tafiya sai magariba ta shigo a je a yi buɗe baki kashi gari ma a sake in dai za ki iya irin waɗannan abubuwan insha Allahu za ki iya rama waɗannan azuzuma da ake binki ba tare da kin shiga cikin wannan ramadan yanzu mai zuwa a ce kuma ana binki wani azumi na ramadan baya domin wannan akwai hukuncinsa amma abin da yasa ba na son faɗi hukuncin yanzu domin kada ki kike cewa eh a tun da akwai hukunci kaza to kenan bari na bari kurin na bi wannan hukuncin a'a yanzu mafi girman al'amari wanda zai fi miki alheri shine a karfafa ki a karfafa ruhinki ki yi hoɓɓasa tunda akwai lokaci yanzu ki tashi ki azama ki aniya kiga cewa kin rama waɗannan azumin azunzuman da baki yi din na wancan ramadan ɗin ba kafin wannan ramadan ɗin ya shigo insha Allah to ga wannan tambaya ba ta da yawa akarmakallahu salamu alaikum tambaya ta ita ce menene matsayin kunuti a cikin salloli wanda mazhaban ahalbeti ta sanya ko kuma ake yi to kunuti wani abu ne wanda yake mustahabbi ai a cikin al'amura na sallah da mai a cikin al'amura na kunuti kunuti ai addu'a ce ake yi saboda haka mustahabbi ne idan mutum ya tashi zai yi sallah a raka'a ta biyu ko sallah asuba ce ko sallah azahar ce ko Sallah la'asar ko magariba raka ko isha a raka'a ta biyu kafin mutum ya tafi ruku'i yake daga hannunsa kafin ya tafi ruku'i na raka'a ta biyu kenan yake daga hannunsa ya yi wannan kunuti kunuti kuma akwai addu'o'i ma'asurai da mutum zai iya karantawa kuma ba haka ba shi kansa zai iya roƙon Allah ta'ala abubuwan duk da yake so amma dai kunuti mustahabbi ne matsayinsa a cikin al'amura na fikihu ah, idan kuma ba mutum ya yi tafi ruku'u ya manta to in ya taso daga ruku'un zai iya yin kunutinsa sannan sai ta tafi jada wannan a takaice ita ce amsar wannan tambaya to za mu tsaya anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin na karshe shirin afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau Shin da a cikinsa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita a kansu da majin mahangar masana wasu lokutan. A yau shirin namu da Allah zai yi dubi ne akan halin da ake ciki a kasar Chadi bayan kisan Idris debi da kuma takaitaccen bayani a kansa da kuma ɗansa Muhammad Idris debi wanda ya gaji mulkin ƙasar bayansa wanda yake jagorantar shugabancin majalisar sojin kasar wadda take tafiyar da mulkin kasar ta cadi a halin yanzu za mu je bayani akan shi kansa idris david din da kuma dan nasa da kuma irin rawar da dukkaninsu suka taka a cikin al'amura da suka shafi tafiyarwa a kasar ta cadi sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. a ranar talata da ta gabata ce dai aka sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar ta chadi idris deby wanda ya samu raunuka a wani gumurzo da aka yi da 'yan tawayen arewacin kasar wanda kuma sojojin kasar ne suka sanar da mutuwar tasa a ranar talata da ta gabata an gudanar da jana'izar sa a ranar juma'a ne tare da halartar shugabannin kasashe daban-daban waɗanda suka hada har da shugaban kasar faransa emmanuel macron wanda ya bayyana a wajen jawabin da ya a lokacin gudanar da jana'izar cewa faransa ba za ta taba zira ido akan duk wata barazana akan kasar shadi ba daga cikin kasar ne ko daga wajenta hakanan kuma emmanuel macron ya bayyana juyayensa dangane da kisan idris deby wanda ya bayyana shi a matsayin amini kuma abokin aiki ga gwamnatin faransa inda ce faransa za ta ci gaba da yin aiki tare da kasar chadi a dukkanin bangarori an haifi idris deby a garin fada wanda yake arewa maso gabacin kasar chadi a shekara ta 1952 bayan kammala karatun digiri ya shiga makarantar soji wadda take birnin injamina fadar mulkin kasar ta chadi bayan kuma ya tafi kasar faransa domin ci gaba da karatu a bangaren sojin sama a shekara ta 1976 ya samu shaddar kammala karatu ta kwararren soja matukin jirgin yaƙi a shekara ta 1979 ya koma a kasar chadi inda haɗa kai da hussein hebri suka yi wa shugaban kasar na lokacin tawaye sannan ya taimaka wa hussein hebre wajen tumbikewa da kuma kawo ƙarshen gwamnatin ƙasar ta chadi a shekarar 1982 wanda hakan ya sa shugaban ƙasar na lokacin ya tsere zuwa ƙasar algeria daga lokacin aka ƙara wa idris deby matsayi a cikin rundunar sojan ƙasar chadi zuwa kanar sannan kuma a shekara ta 1983 ya zama mataimakin babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar chadi a shekara ta 1985 ya sake komawa kasar faransa inda ya ci gaba da karin karatu da kwasa-kwasai a makarantar sojoji a shekara ta 1986 ya dawo kasar shadi daga lokacin kuma shugaban kasar na lokacin hussein hebre ya naɗa shi a matsayin babban mai bashi shawara a kan harkokin tsaro idris debi ya jagoranci wani juyin mulki a cikin shekara ta 1989 amma bai nasara ba daga lokacin sai ya tsere zuwa kasar sudan daga can kuma ya koma kasar libya shekara ɗaya bayan haka ya samu taimako daga mu'ammar gaddafi na libya da kuma gwamnatocin faransa da sudan inda ya sake dawowa da ƙarfinsa daga lokacin ne kuma ƙungiyarsa ta 'yan tawaye wato patriotic salvation movement ta kawo farmaki a kan birnin injamina kuma ta mame birnin tare da kwace iko da shi kuma ta hanbarar da gwamnatin hussein hebri daga mulki a shekara ta 1991 da aka sanar da idris debi a matsayin shugaban kasar chadi bayan kwashe wasu shekaru idris debi yana mulkin kasar chadi a matsayinsa na soja ya kuma mai da akalarsa ga harkoki na siyasa inda ya nasara a karan farko a zaben da aka gudanar a kasar a shekarar ta alif da da shida bayan an kaddamar da tsarin mulki wanda ya baiwa jam'iyyu da dama tsayawa takara an sake zabensa a shekara ta dubu biyu da ɗaya. sannan kuma a zaben dama wanda aka yi a watan yuni shekara ta 2005 wanda ya soke dokar wa'adi biyu ga shugaban kasa kuma ya baiwa idris debi damar sake tsayawa takara shugaba debi ya yi nasara a watan yuni shekara ta 1996 a shekarar 2001 idris debi ya ƙara lashe zaɓe a shekarar 2005 ne dai kasar ta tsunduma a cikin yakin basasa a tsakanin musulmi da kirista a shekarar 2006 ne aka yunkurin juyin mulki ta hanyar harbo jirgin idris debi amma hakan bai nasara ba ranar takwas ga watan agusta ne kuma aka ƙara rantsar da idris debi a matsayin shugaban ƙasar chadi shekara ta 2006 an sake rantsar da shi a wa'adi na hudu a watan afrilun shekara ta 2011 bayan ya samu gagarumin jaye a babban zaben ƙasar kuma a farkon wannan shekarar ne aka sake yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar ta chadi garan bawul tare da mayar da tsarin wa'adi biyu ga shugaban ƙasa ya rantsuwar ci gaba da mulki a karo na biyar ranar takwas ga watan agustan shekara ta 2016 idris debi ya mutu ne kwana guda bayan kwarekwaren sakamakon da aka fitar ya nuna cewa shi ne lashe zaben da aka gudanar a farkon watan afrilu nan da muke ciki na shekarar 2021 inda yake da nufin ci gaba da mulki a karo na shida a shekara ta 2020 ne dai majalisar dokokin kasar Shadi. ta amince da wata doka wadda ta karawa wa idris Debe itno girma daga janar zuwa mukamin marshal wanda shine mukamin da ya fi kowane a tsarin aikin soji wannan ƙara mukami dai ya biyo bayan gwagwarmayar da 'yan ƙasar ta chadi suke ganin cewa shugaban ya jagoranta zuwa filin daga domin yin artabu da mayaka masu ikirarin jihadi a ƙasar tare da tura sojojinsa zuwa mali da kuma najeriya irin wannan mukami ne dai marigayi idi amin na uganda da kuma mugutu sese seko na zayar kuma jan bedel bukasa na jamhuriyar afirka ta tsakiya suka rike bayan mutuwar idris debe jim kaɗan rundunar sojan ƙasar ta cadi ta sanar da kafa majalisar soji wadda za ta jagoranci ƙasar tare da sanar da rusa gwamnati da kuma majalisar dokoki da kuma jingina yin aiki da kundin tsarin mulkin kasar inda kuma sojoji suka sanar da cewa ɗanɗan idris debi janar muhammad idris debi ne zai jagoranci wannan majalisar ta soji an da ya haifi janar muhammad idris debi a shekara ta 1983 ana masa lakabi da muhammad kaka saboda a hannun kakarsa ya taso kaka dai na nufin mahaifiyar uba ko kuma mahaifiyar uwa a larabcin chadi muhammad idris debi ya shiga makarantar soji a shadi tun a shekarunsa na ƙuruciya bayan kuma ya tafi ƙasar faransa domin ci gaba da karatu a ɓangaren ayyukan soji bayan dawowa gida ya shiga makarantar manyan sojoji a ƙasar ta chadi bayan kammalawa kuma aka ba shi matsayi a cikin manyan jami'an soji na musamman a ƙasar a shekarar 2006 ne dai ya fara karin batta na farko da mayakan 'yan tawaye a lokacin da suka shigo birnin 'yan jamina kuma suka killace fadar shugaban ƙasa hakanan kuma ya taka rawa a gwamnatin da sojin shadi suka yi a lokuta daban-daban a lokacin da yake cikin aikinsa a shekarar 2009 muhammad idris debi ya halarci yakin da aka fafata da wani dan uwansa timam irdemi wanda dan yayan idris debi ne da ya yi tawaye muhammad idris debi ya fara yin suna ne a cikin kasar shadi da ma wajenta a lokacin da ya jagoranci rundunar sojin kasar wajen yaki da 'yan tawaye a arewacin kasar mali inda a ma ya taka gagarumin rawa a fafatawar da sojojin Shadi suka yi da 'yan bindiga a cikin kasar ta mali a cikin shekara ta 2018 aka ƙara masa matsayi zuwa manjajanar shine mai kula da bangaren tsaro na fadar shugaban ƙasa har zuwa lokacin mutuwar mahaifinsa sannan kuma yana da matuƙar faɗa a ji a wajen ayyuka waɗanda suka shafi kula da kayan yaƙi na sojin ƙasar muhammad idris debi ba shi da wata kwarewa dai wajen tafiyar da harkoki na gwamnati amma duk da haka dai shine zai jagoranci gwamnatin rikon kwarya karkashin majalisar soji har tsawon watanni goma sha takwas masu zuwa a cewar mai magana da yawurin dana sojin kasar ta chadi babban aikin majalisar rikon kwarya da muhammad yake jagoranta a halin yanzu shine kare martabar kasar ta chadi da kuma tabbatar da tsaro a cikinta masana harkokin siyasar kasa da kasa dai sun yi imanin cewa har yanzu dai bata canza zane ba a kasar ta chadi domin kuwa salon siyasar idris dai ne zai ci gaba da tafiyar da kasar kasantar cewa manyan makarrabansa su ne dai za su kasance tare da ɗan nasa wanda zai jagoranci kasar kuma a bisa wannan tsarin ne za a shirya zaɓuka a kasar bayan shekara guda da rabi duk da cewa dai ba a san niyyar muhammad idris debi ba dangane da makomarsa a cikin harkokin siyasa a kasar ta chadi. To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci sai idan Allah haɗa mu a saduwa ta gaba za a je mu ɗauke da wani jigon. Kafin wannan lokaci ni Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To masu sauraro da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye na wannan safiyar. Amma kafin mai sallama ga Abdullahi Salihu Usman Katsina haɗu da labaran duniya a zagaye na biyu. Falasɗinawa sun janye shingaye da jami'an tsaron Isra'ila suka saka a kofar Amud ta shiga masallacin Kudus. Tashar Almahadin ta bayar da rahoton cewa ban kwashe tsawon kwanaki ana kai ruwa rana tsakanin falasɗinawa mazauna birnin kudus da kuma jami'an tsaron isra'ila waɗanda suka killace masallacin a ƙasa mai alfarma a jiya jami'an tsaron gwamnatin yahudawan sun bar wuraren da suka ja daga a nasu bangaren falastinawa musamman ɗaruruwan matasa daga cikinsu da suke wurin sun janye dukkanin shangaye da jami'an tsaron isra'ilan suka ajiye a kofar masallacin tare da shiga cikin masallacin da kuma gudanar da salloli kamar yadda aka saba wannan da yana zuwa ne bayan kwashe tsawon kwanaki tun daga farkon watan ramadan mai alfarma inda yahudawa masu tsawon ra'ayi suna tsokanar musulmi tare da kai farmaki a kansu a cikin masallacin kamar da kuma jami'an tsaron gwamnatin isra'ila suke ba su cikakkiyar kariya domin hana falasinawa mayar da martani a kansu wannan lamari da ya fuskanci kakkausan martani daga al'ummomin larabawa daga kasashe daban-daban tare da yantar da allah wadai da sarakuna game da shugabannin wasu kasashen larabawan waɗanda suka kulla alaƙa da isra'ila a lokutan baya-bayan nan a daidai lokacin da take keta alfarmar wurare masu tsarki na musulmi da ke birnin kudus da kuma cin zarafin al'ummar falasdino sarkin kasar qatar ya jaddada muhimmancin da ke tattare da kara ƙarfafa da kuma faɗaɗa ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin ƙasarsa da kuma ƙasar iran sarkin ƙasar ta qatar tamim bin hamad bin khalifa al thani ya bayyana hakan ne a daren jiya a lokacin da ke ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif wanda ya fara gudanar da wata ziyara aiki a yammacin jiya lahadi a birnin doha fadar mulkin kasar ta qatar tamim bin hamad ya ce duk da irin kyakkyawar alaka da ke tsakanin iran da qatar amma ya zama wajibi bangarorin biyu su ƙara faɗaɗa fagagen ayyukan su na haɗin gwiwa zirib da sarkin na qatar da ya san tattauna akan batutuwa waɗanda suka shafi alakar ƙasashen su da kuma sauran batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma wasu batutuwan na ƙasa da ƙasa inda sarkin na qatar ya bayar da sako na musamman ga ministan harkokin wajen ta iran domin mika shiga shugaba ruhani na kasar iran to da hakan ne kuma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubon mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin tehran